Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare na Juma'a 22 ga watan Satumba 2017 a kan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da niyya sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na Ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba yakub makeri ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar yajin aiki na ma'aikata a Najeriya na karuwa a cikin wannan lokaci. Wanda a yau ma wasu ma'aikatan na hukumar tantance abinci da magunguna da ma'aikata na jihar Kogi sun fara yajin aiki. Yau ranar Juma'a ce rana da muke baku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. akan abubuwa da suka shafi rayuwanku da ma na yankinku da wasu sassa da duniya amma duk sai kun sha labaran duniyar jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran shugaban amurka donald trump ya bayyana takwaransa na koriya ta arewa kim jong-un a matsayin mahaukaci bayan da kim ya nuna cewa mai yiwuwa ne ya yi gwajin makami mai guba a tekun pacific kim ya sanar da haka ne bayan da ya yi gargadin cewa zai mai da martani kan kalaman barazanar da shugaba trump ya yi ta wajen ɗaukar irin wannan matakin trump ya maida wa shugaban ƙasar na koriya ta arewa martani yau juma'a a sa'insa da ya yi a shafin twitter ya ce kim jong-un na koriya ta arewa wanda bisa ga dukkan alamu mahaukaci ne wanda bai damu da hana al'ummarsa abinci ba ko kuma ya kashe su za a gwada karfinsa irin da ba a taba yi ba sanarwar ta kim mai da martani ne kan jawabin shugaba trump a majalisar ɗinkin duniya makon nan lokacin da shugaban amurka ya kira kim da suna mutum mai makaman roka da mai neman yin kisan kai ya kuma kira gwamnatin pyongyang marar hankali ya ce idan ya zama dole amurka ta kare kanta da abokan ƙawancenta za ta yi rugurugu da koriya ta arewa zanga-zangar kyamar gwamnati ta barke yau a larduna biyu da ake amfani da harsunan ingilishi na ƙasar kamaru masu zanga-zanga sun jaddada kiran da 'yan aware suka yi na neman yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammacin ƙasar kamarun su balle daga larduna da ke amfani da harshen faransanci su kuma kafa tasu ƙasar ɗaruruwan matasa ne suka shiga titunan Ikona yau Juma'a suna kururuwa suna kaɗa ganyayen kwakwa suna rike da wato suka rika rera waƙoƙi ɗauke da rubutu kan kwalaye da ke kira da a basu 'yancin cin gashin kai. Murya Amurka ta kuma sami labarin an gudanar da irin wannan zanga-zanga waɗansu sassan da ake amfani da harshen Ingilishi. a halin da ake ciki kuma kafofin sadarwar ƙasar sun ba da labarin tashin nakiya a duwala babban birnin ƙasar. fashewar ta biyo bayan harin bom da aka kai a garin bamenda da ke arewa maso gabashin kasar jiya alhamis da ya raunata 'yan sanda uku to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar hamayya ta kasar kenya ta ba lauyan gwamnati kwana uku ya kai ƙarar jami'an hukumar zaɓe da ake zargi da yin coge a zaben shugaban ƙasar da aka gabatar cikin watan agusta da kotun kolin ƙasar ta soke dan jam'iyyar hamayya a majalisar dokoki geoffrey osotisi ya ce jam'iyyarsa ba za ta amince waɗannan jami'an su sake gudanar da zaben fidda gwanin da za a gudanar ranar 26 ga watan oktoba ba we are going to provide evidence from our ict people and from our lawyers to support our case ya ce za mu gabatar da shaidu daga mutanenmu kwararru a fannin na'urar kwamfuta da kuma lauyoyinmu da za su goyi bayan hujjar mu. domin babu yadda za a gudanar da sahihin zaɓe muddin waɗannan jami'an ne za su gudanar da sabon zaɓe. Soke zaben shugaban ƙasar da ya haifar da shiga da ƙarin ƙararraki a kotuna na neman a soke zaɓuɓɓuka kawo yanzu an kuma shigar da ƙararraki 300 galibi daga waɗanda suka faɗi zaɓe. Daga ƙarshe za a samar wa masu jinyar cutar ƙanjamau maganin cutar mai arha tare da tallafin kuɗi daga gidauniyar Bill Gates. cibiyar yaƙi da cutar kanjamau ta majalisar ɗinkin duniya ce ta sanar jiya alhamis cewa gidauniyar bill gates ta ba da tabbacin ɗaukar nauyin sarrafa wani adadin magani yayin da kamfanonin sarrafa magunguna kuma suka amince su ƙayyade kuɗin maganin zuwa dala saba'in da biyar kan kowane majinyaci a shekara abin da muke magana a kai da wannan sanarwar ceto rayuka ita ce game da ingancin maganin da batun adalci da batun mutunci da kuma batun samun magani a matsayin 'yancin bil'adama ƙungiyar za ta iya samun wato ƙungiyoyi za su iya samun maganin su saya shekara mai zuwa ana kuma kiyasin cewa wannan haɗa hannun zai rage kuɗin jinya da sama da dala miliyan dubu cikin shekaru shida. Grace Alheri Abdu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yayin da Najeriya ke farfadowa daga matsalar tattalin arziki sai kuma ga wasu ma'aikatan ƙasar na yajin aiki abin da masana suka ce zai iya yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin ƙasar wadda gwamnati take ƙoƙarin ɗora ta akan turba wakilinmu mustapha nasiru batsari ya aiko mana da rahoto akan wannan yaje-yajen aiki da ake yi a ƙasar A yanzu haka dai ma'aikatan hukumar tantance ingancin abinci a Najeriya da ake kira NAFDAC a takaice sun tsunduma cikin wani yajin aiki na har sai abin da hali ya yi daga ranar Juma'an nan. Wannan yajin aiki dai na hukumar ta NAPDAC yana zuwa ne a daidai lokacin da likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya a Najeriya ke gudanar da nasu yajin aikin. Haka zalika, su ma ma'aikatan gwamnatin jihar Kogi sun tsunduma wani yajin aikin na har sai abin da hali ya yi daga ranar Juma'an nan, al'amarin da masana suka yi hasashen cewa. Najeriyar fa na iya fadawa cikin wani yanayi na barazana ga tattalin arzikinta. A jihar Kogin dai ma'aikatan sun ci sun tsunduma yajin aikin ne saboda share sama da watanni ashirin babu albashi. Comrade Ojo Ranti Matthew shi ne shugaban ƙungiyar manyan ma'aikatan gwamnatin jihar Kogin ya ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda gwamnatin Kogin ta kasa cika alƙawallan da ta ɗauka game da biyan albashin ma'aikatan sannan ya ƙara da cewa Ya ce, Mun baiwa gwamnati kafa domin tattaunawa, amma har magana nan da muke da kai gwamnatin ta ƙi amincewa. saboda haka ya ce yajin aikin na har sai abin da hali ya yi ne. Ma'aikatan gwamnatin jihar Kogin dai sun ci suna cikin wani yanayi na ukuba a sakamakon rashin albashin kamar yadda wasu daga cikinsu suka shaida damun ta wayar salula. Ne suna na sani Yunusa daga Lakwaja, primary school teacher, ya ce dole abubuwa na na da ya zafi. kamar da yake magana da ke wajen wata goma sha takwas ba tsanani ba albashi ba promotion ba incremental step yawancin wadansu sun mutu wadansu suna asibiti yanzu ba kudi wanda za a biya kudin magani suna na comrade aminu abdullahi ibrahim malamin makaranta ne a nan lakwaja wata na goma sha tara kenan ba ni da albashi eh, muna sanar da shugaban kasa game da wannan yajin aiki saboda shi ya ringa ba gwamnoni kuɗi to muna kiran shugaban kasa muhammadu buhari shugaban talakawa ya zo ya taimaka muna munan jihar kogi saboda a cikin ma wanda suka bashi shi jihar kogi ne aka fara nunarwa inda ya ci kakakin gwamnan jihar kogin mr kensley fanwo ya ce suna sani da matakin kungiyar kwadagon amma batun tantance ma'aikatan bugi ne ya haddasa tsaikon biyan albashin ga wasu ma'aikatan kogin kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Check truancy and the syndrome of ghost workers. Some people will say they are working with the state government while they work in companies in Port Harcourt, in Kaduna, everywhere, and still draw salaries from the coffers of the state government. Ya ce sun ɗauki matakin ne domin tantance ma'aikatan bogi. wasu na aiki da gwamnatin jihar Kogin alhali a ɗaya gefen suna aiki a wasu kamfanoni a wasu jihohi irin su Fatakwal da Kaduna da ma sauransu. Amma muna kan tattaunawa domin shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya kasan ma'azinta to duniya akwai matalauta to madalla a gaida mustapha nasiru ba tsari waɗannan rahotanni da shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu kenan da minti arba'in da ɗaya na yamma a nan washington lokaci ya yi da za ku kira domin ku bayyana ra'ayoyinku a kan abubuwa da suka shafi rayuwanku da na yankinku da ma na wasu sassan duniya amma kafin nan sai ku shagata da wannan wakar to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya kasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to ku ne akwai ma'azarta Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To muna da kira daga Kaduna, waye a Kaduna? Abai kuma Makeri barka da Nasariya. Yawwa Malam Murtala. Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Mm, to bismillah. To ba ga ku gaskiya ba zan gushe kan maudu'in nan na shi ministan lafiya ba. Magana ta gaskiya in ya gaza ne ya kamata ya miƙa mu wanda ya dace karba Kaga tun farko farko zai dakatar da darakta a ma'aikatan shi wanda ya san kan aiki yanzu ga kuma ma'aikatan har ya bari sun kai ga yajin aiki muna gaya musu kullum su ɗauki darasi mana ga ministan harkokin jiragen saman mana kaga shi ya bada wa'adi ya ce idan har aka samu akasi ya wuce wa'adin da ya bada na gama gyaran iyakon na kaduna zai ajiye aikin su su ma gaskiya su ɗauki wannan in ana samun irin yajiyajen aiki kai su ɗaukan mana alkawari sun gaza ba malam malam Muhammadu Buhari ya naɗa wanda zai ci gaba daga inda ya ta kuma mun gode muna hmm. kira da mun gode malam Murtala bari mu dai jihar Neja wani ne a Neja suna ah, magana da injiniya Lawal da mai unguwa dan kola murya a karamar hukumar mariga jihar naija to malam lawan bismillah masha gaskiya duk bangaren abu lamarin da kuke ji na mutum yajin aiki yajin aiki da ire-iren su wato shi shugaban kasa yana kokarin shi masu um, ma'aikatan shi da ke kasa waɗansu su su ne zaman su ne ɓata gari wallahi su ne ke bata mashi lamarorin shi shi ne mm. babban matsalan da yake samu wallahi tsakanin da Allah da annabi to amma don Allah ina kira ga shauran ma'aikata mu masu unguwanni sarakuna da ke tare da talakawa domin muna jin korafin talakawa hmm. in ka je fada sai ka jin talakawa suna ta yaba ma mutum yanga suna ta yaba ma mutum yanga amma yanzu ma'aikatan gwamnati saboda Allah suna ta taka mashi birki ne ya kawo haka saboda Allah zaman jin yanga hmm? to mun gode hmm? mun gode kwarai da gaske injiniya lawal kenan bari mu sake komawa jihar Kaduna sunana ibrahim alarin mariga cikin to malam ibrahim to ra'ayi na dangane da ayyana yan alfok da cewa kuma yan ta'adda ne a wannan ya yi kuma kiran mu je da shi shugaba mai titin ƙasa a ɗauki dukkanin matakan da su ne za su kawo dinkirewan wannan ƙasa tamu biyar. mun sani cewa tashin tashina ba abu ne wanda zai kawo mana ci gaba a wannan kasa ba kuma kasan ta ne a matsayin ta na najeriya ta fi armashi a kan a ce ta kuma yadda ya je amerika ya tafi ingila muna allah ya dawo da shi gida lafiya amin summa amin mun gode malam ibrahim bari mu sake komawa kuma jihar neja wane ne a Nija? Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka suna na Bala ne wankin wula daga Ushishi ya Nijar ke tarayyar Najeriya. To Malam Bala bismillah. To a gaskiya yau zai magana ne a kan karamar hukumar mulki na shi na Ushishi ko ba haka ba. To. A gaskiya ta jira gamma tana kokari tana tura ma camoni nuna kuɗi wallahi wallahi babu wani aiki da suke yi. Da an kawo kuɗi an zauna an ci a raba kuɗi kuɗi a riga ƙari kenan babu wani project ko guda da ke kasa. to ya kamata gaskiya gwamnati za a nuna ta kan kwamiti su zaga tsarin hukumomi musamman karamar hukuma na laushi su su gani ake da kudin da ake tura da kariya gamma da zarar an ce an cire su albashi ba kuɗi ba komai to gaskiya mu wannan azumin da ake gida ga firamare ba kujerun zama ba firamare ba aji ba komai yara kasa suke zama ya kamata shamomi na lokacin su mai da hankali wani gyara ne. da ruwan sha to ba ko guda karin ba ɗaya kan biyu to a gaskiya na kira da gwamnatin jihar Niger da Allah ta sa ido akan an shamomi na ƙananan hukumomi a kan halin da suka ba su ko ba halin ko kula a cikin al'amarin da fata za ku tashi lariya. to masha Allah um, za mu je zaria wane ne daga zaria kai to da alamar malam na zaria layin ya katse don haka jama'a sai ku ci gaba da kiranmu domin ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwan da suke faruwa wadda yake sun shafi rayuwarku da ma yankinku har ma da wasu sassa na duniya don haka sai a ci gaba da kira ina ji mun samu kira daga bauchi wane ne a bauchin ana tare da yawon masa dunduru garama hukumar katabon jihar bauchi to bismillah mala irin wannan masu yajen aikin nan don allah su malam na bauchi na nan to bari mu kaɗa jihar borno waye a borno wake jihar borno ibrahim to malam ibrahim bismillah Na, ni dama eh, ra'ayina dama na je da ibrahim tsaya da kyau layin ka na katsewa tsaya da kyau yawwa yawwa to ci gaba to amin amin amin amin malam ibrahim da alaman layinka ba kyau bari mu je jihar neja wani ne a neja kuna magana da aminu hassan makusidi kwazi distinguished daga garin ushishi to mala aminu na ushishi eh ni na so yi magana ne game da al'amura kafin mutum ya yi bayani ya yi bincike mai ke faruwa to a samu zahirin ga abin da ke faruwa kan mutum ya zauna gehe kawai ya dunkule ya magana mm. an san ba yadda za a yi kowane zuliya yana da wari sai dai ba sa yatsa ba amma ni na bukata a rika bincike kayan a yi magana a karamin guskuma mm. ushishi akwai akace akaci na nan na tahiya amma akwai kwarare eh, kuskure da wayansu yan ah, abin da ba za a rasa ba amma a fito fili a faɗi mm. gaskiya ya yi to mun eh. gode kwarai da gaske ah, a mala amin da fatan mahukunta za ku rika ci gaba da fitowa kuna faɗan irin abubuwan da ke faruwa a yankunan ku ah, bari mu je jihar yobe wane ne a yobe Kana tare da injiniya Abubakar Sani injiniya da ke buraburin a 'yan guru jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To injiniya Abubakar muna jin ka. yawa wato kamar maganar yajin aikin nan da mutane suke yi shine abun yana da wannan da yawa gaskiya ya kamata a duba lamarin nan to ba haka bane ana ta rashin lafiya lafiya yanzu asibiti ina ne suna ta yajin aiki wannan ba abun da ya kamata a yi wani a halin da ake cikin yanzu a matsayin da mu Najeriya muke cikin ko ba haka bane gaskiya yana da kyau su ma'aikatan su yi haƙuri su kuma masu hannu da tsaki wanda za su duba salari a kai injiniya abubakar layinka ka yi injiniyanci da kyau ba ke nan layin ya gatse bari mu je benue wane ne a benue amma alaikum salam na magana da alhaji usman ne to bismillah usman wato ni na a yau shine kan magana wayannan yan ta da zaune ce wannan suka hana mu taba wannan kasa alhamdulillah a godiya da wannan kotu da ta ayyana su a cikin yin ta'adda kuma shi shugaban majalisar da yake wani babatu ina son tabbatar masa shi da ina wannan kasan a wannan lokacin shi ma da ya samu kansa cikin wani hali ranka daɗe ranka daɗe ka ce yana babatu alhali kuwa bai yiwuwa ka yi amfani da wannan kalma akan babban mutum irin haka da za ka iya janye min wannan zancen ɓaɓatun da zan ji daɗi kwarai. to a kalmomin da ya faɗa gaskiya bai dace ba don mu talakawa gaskiya ba mu ji daɗin haka ba fi sabilillahi. to ai ya kamata ce taimaka ma wannan gwamnatin a kowane abu kasance yana adawa da ita ba inda muke ganin halamunsa kenan. to ina jin za mu je bauchi kenan mun gode malam eh, alhaji usman waye a bauchi Muhammad Awal Baba Yeri kafar hukumar tsoron jihar Bautin Najeriya. To Malam Muhammad Awal bismillah. Ah, da Allah ina roƙon gonan jihar Bauchi inda da ya dawo daga Saudi Arabia ya hmm. taimaka mu mutanen gundumomi in ba da karamar hukuma ba ba ma walwala amma ce ba mu da kantoma ba mu da kwamishina ba mu da kowa a gwamnati kawai daga gwamnati ke gwamnati ya kamata ya taimaka ya nutsa mana kwamishinonin mu da kantomomin mu za mu je mana kai musu ko koken ko koke mu amma mutumin nan ba zai zai su jinsa ba bana kai da bo da ya rushe lokal gamma to mun gode ah, mala awal da alamar lokaci na abu na daga mana hannu mun kuma gode da waɗanda suka kira ah, duka. To yanzu kuma labaran wasanni za mu kawo muku. Wasanni a takaice. Ga saka kan wannan shekara na dubi da goma sha bakwai makonni talatin da biyu kenan da kula ɗin ƙwallon kafa na ƙasar jamhuriyar kamaru suke fafatawa a tsakanin su an da kula edin har yanzu take kan farkon allon na wannan shekara da maki 63 sai kuma mai bi mata ta biyu kula ɗin ƙwallon kafa ta cotton ta garin garwa take da matsayi na biyu da maki 54 kula ɗin apejes kuma take da matsayi na uku da maki hamsin wanda suke jan layi kuma ana ganin cewa za su iya gan gangarawa akwai kulob ɗin Racing a matsayi na goma sha shida da maki talatin da uku. Sai kuma kulob ɗin Lyon blaise take da matsayi na goma sha bakwai da maki ishirin da bakwai kana akwai wasa guda ɗaya da basu buga ba sai kuma wanda take da matsayi na goma sha takwas kanon ta birnin yawunde take da maki ishirin da shida sababbin shugabannin riwan kwarya na hukumar kwallon kafan ƙasar jamhuriyar kamaru kaput yanzu dai suna ci gaba da sake waɗansu al'amuran kwallon kafan kasar wanda yanzu haka suke na su cimma burinsu na ganin cewa sun yi ƙoƙari na haɓaka kwallon kafa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru nan da watanni shida da aka ba su rawan ƙwarya a wannan hukumar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. an yi shekara da shekaru matsaloli da suka hada da ta'addancin 'yan daba da cin hanci da rashawa da kuma halin matsin tattalin arziki suka zama sanadiyar dubban mutane suke gudun hijira daga kasashen el salvador da guatemala da kuma honduras zuwa sauran kasashen duniya musamman ma amurka domin samun tsaro da rayuwa mai kyau cikin 'yan shekarun da suka gabata yawancin bakin hauren na tafiya ne da ƙananan yara Tsohon daraktan hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka da ke a El Salvador, Larry Sack, ya rubuta cewa a yayin da suke fuskantar hare-haren rashin imani daga 'yan daba da tsananin talauci, kimanin yara dubu saba'in daga El Salvador da Honduras da Guatemala suka yi gudun hijira a ranar shekarar ta 2014 da zammar zuwa ƙasar Amurka. Ya ci gaba da cewa duk da haka wani bincike da aka gudanar a El Salvador bayan faruwar gudun hijiran ya nuna cewa kashi saba'in cikin ɗari na 'yan ƙasar da suke zaune a yankuna ko kuma unguwannin da suka yi ƙaurin suna wajen tashin hankali sun gwammace su zauna a cikin halin da suke cikin maimakon yin gudun hijira. Amurka na aiki da ƙasashen ta hanyar wani shiri da ke aiki a ƙasashen da ke tsakiyar Amurka ta hanyar wasu dabarun gwamnatin Amurka na samar da wasu shirye-shirye da za su tunkari matsalolin tsaro da tattalin arziki da kuma fuskantar matsalolin rashin mulkin kwarai don samar da zaman lafiya da demokaradiyya wanda ta hanyar ne mutanen yankin za su iya samun rayuwa mai inganci. Waɗannan dabaru da ake amfani da su sun yi daidai da shirin da shugabannin ƙasashen El Salvador da Guatemala da Honduras suka ƙaddamar don samar da tsaro da kwanciyar hankali a yankin. Alan misali hukumar raya ƙasashe masu tasowa da ake kira USAID a takaice ta ɗauki ɗawainiyar gudanar da wasu shirye-shiryen ilimi a wasu yankuna da tashin hankali ya kamari a El Salvador domin taimakawa matasa sama da dubu ɗari su kasance a makaranta ba a ƙungiyoyin 'yan daba ba yayin da damarsu ta samun ayyukan yi ke ƙaruwa. A lokaci guda kuma, wani shirin sauya tsarin shari'a da ƙungiyar USAID take marawa baya yana taimakawa wajen rage cin hanci da rashawa da rashin adalci a kuma samar da hanyar da 'yan ƙasa za su amince da gwamnatinsu. Ladi Sack ya rubuta cewa inda suka fi mayar da hankali a ƙoƙarinsu shine samar da tsaro da ilimi da guraren shakatawa da kuma guraren wasan yara, sai kuma ayyukan yi da farfaɗo da tattalin arziki, hakan ya sa tashin hankali ya yi ƙasa. Mutanen wannan yanki sun samu sa'ida, yaran sukan yi wasa a sabbin guraren wasa. haka kuma masu sana'a suna ci gaba da kasuwancinsu. Goyon bayan da Amurka ke baiwa El Salvador da sauran kasashen tsakiyar Amurka ba yana kawo canji kaɗai ba ne har ma da taimakawa mutanen kasashen wajen gina rayuwa mai kyau da tsaro a su. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya bayyana takwaransa na koriya ta arewa kim jong-un a matsayin mahaukaci bayan da kim ya nuna cewa mai yiwuwa ne ya yi gwajin makamin a tekun pacific kim ya sanar da haka ne bayan da ya yi gargadin cewa zai mayar da martani kan kalaman barazana da shugaba trump ya yi ta wajen daukar irin wannan mataki Trump ya maida wa shugaban ƙasar na Koriya ta Arewa martani ne yau Juma'a a sa'insa ta shafin Twitter. Ya ce Kim Jong-un na Koriya ta Arewa wanda bisa ga dukan alamu mahaukaci ne wanda bai damu da hana al'ummarsa abinci ba ko kuma ya kashe su za a gwada ƙarfinsa irin da ba a taɓa yi ba. sanarwar ta kim dai mai da martani ne kan jawabin shugaba trump a majalisar ɗinkin duniya makon nan lokacin da trump ɗin ya kira kim da suna mutum mai makaman roka da mai neman yin kisan kai ya kuma kira gwamnatin Pyongyang marar hankali. Ya ce idan ma ya zama dole Amurka ta kare kanta da abokan ƙawancenta za a yi rugurugu da Koriya ta Arewa. Zanga-zangar kyamar gwamnati ta ɓarke yau a larduna biyu da ake amfani da harshen Ingilishi a ƙasar Kamaru. masu zanga-zangan sun jaddada kiran da 'yan aware ke yi na neman yankunan kudu maso yammacin da arewa su wato su balle su kafa su ci gashin kansu To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye mu na yau ga baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen ciki har da a bari ya huce. Yanzu a madadin Grace Alhiri da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya ta bada umarni Julie Gresham sai kuma injiniyanmu na wannan dare. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama a kwana lafiya. Allah ba mu alheri nan nasa amin sun amin.